taron murnar zagayowar ranar haihuwar fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ta bane dai ta mai da hankali ne akan addu'o'in neman zaman lafiya da kuma ƙaunar juna. kuma mataimakin shugaban kungiyar fitiyanu na ƙasa sheik sani khalifa abdulkadir zaria shine shugaban taron na jihar kaduna wannan maulidi na annabi an saba yin shi a kaduna fiye da shekara arba'in manya-manyan bayan allah da masu mulki a wakacin suna yi don abin ya shafe mu gaba daya maulidin mazan allah maulidi ne duk masoyin annabi zai halarta wurin duk inda ka ga ana yi a nan arewa ma taro irin wannan daga nan kaduna aka ɗauke da shi muna kira ga al'ummar musulmi a yi haƙuri da juna a girma girmama juna a so juna a dinga ba juna kyauta a yi farin ciki da irin wannan manyan malaman addinin krista da dama ne dai su kalarci taron maulidin na bana kuma ɗaya daga cikin masu ba da shawara a ma'aikatar kula da harkokin addini ta jihar Kaduna Sheikh Awal As-Sudani ya ce wannan yana da fa'ida matuka. Dama can maulidi da kiristoci muke yi sai dai kila na banan ya zo da wata siga. A kiristoci su ma abokai ne na zamantakewa kuma su ma abin da suke yi ko da addinin musulunci ya zo ya yi nuskin addinin su to abin da suke yi din addini. don haka da yawa 'yan uwa kiristoci suna shigowa cikin lamarinmu a hidimar maulidin manzon Allah sallallahu ta'ala wa alihi wasallam kuma in aka duba wannan zai taimaka a halin da ake ciki a yau da ake neman tsaro ake neman abubuwa da yawa na ci gaba ko babu shakka wannan abun murna ne abun alfahani ne Fasto Yohana Buru wanda shine ya jagoranci kiristocin da suka halarci wannan taro ya ce wannan tushe ne na magance matsalolin tsaro domin kima da musulmai suke kyautata mu'amulansu da mu kristoci kowane lokaci ina yi bukukuwan kirsimeti musulmai ba daruruwa ba har dubai suke zuwa coci domin a yi bukukuwan kirsimeti wata maulidi na yesu almasihu to ashe ya kamata in zo da tawagan fastoci mu mu taya musulmai makwabtanmu murnan maulidi na manzon Allah sallallahu alaihi sallam Muhammadu Rasulullah za ga gama ga fastoci tare da ni don da haka wannan karin mun zo da yawa fastoci daban-daban matuka a duk duniya gaba da in musulmai da kristo suka fahimci juna wallahi duniya za ta zama lafiya domin makwabta ne sun yadda cewa duk addinin su Allah ne ya sauka da addinin su to ashe dole za hada karfi da karfe a yi gudu tare a tsira tare shugaban matasan ɗarikar Tijjaniya na Afirka Malam Muhammad Tijjani Umar ya nuna da muhimmancin da bikin Mauludin ke da shi duk duniya gabaki ɗaya, bawo biki kamar wannan wannan biki ne na tunawa da haihuwan fiyayyen halitta wanda aka yi duniya domin shi wato annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka muna cike da farin ciki wannan rana ita ke haɗa mu baki ɗaya musamman mu yi addu'a ga ƙasa musamman wannan lokaci da ƙasa ta samu kanta cikin wani yanayi na rashin tsaro. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.